alamomi guda ashirin wanda mace za ta gane namiji yana santa salamu alaikum sunana Fatima Jibrin barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu ko in ce a cikin wannan channel namu mai albarka yau ina ɗaukar muku da alamomi guda ashirin wanda mace za ta iya gane namiji idan yana santa alama na farko shine zai dinga kallon ki na biyu zai dinga ɗaga miki gira na uku zai dinga samun rashin natsuwa a lokacin da kuke tare da juna alama na hudu zai dinga shafa ko sosa wuya duk lokacin da yake tare da ke irin ana magana din nan zaki ga yana yawan taba wuyan shi irin kamar maganan ya makale yana so ya daki wuyan ne ya fito ko menene <laughs> alama na biyar zai dinga rudewa idan kina wuri ko irin bai sakewa in kina wuri alama na shida shine kin zo wucewa haka yana cikin abokanan shi za ki ga suna yawan kallon ki suna kallon shi suna muku dariya alama na bakwai shine abokanan shi za su dinga yawan gaya miki kai ai kina burge wani ai wani ya ce kina burge shi alama na takwas zai dinga alama na takwas zai dinga yawan yabanki zai dinga yaba miki komi kika yi shi yayi mai komi kika yi shi yayi mai ki baki da kuskure ne a tattara da shi alama na tara zai dinga yawan sanya taimaka miki zai dinga yawan taimakonki in kina bukata ko ba baki bukata shi dai kullum yana so ya taimaka miki alama na goma kuwa shine zai dinga yawan kiran sunanki a duk lokacin da yake son magana da ke ko duk lokacin da yake magana da ke zai dinga yawan maimaita sunanki alama na sha ɗaya zai dinga yaban sassan jikinki kamar su gashi idanu kai idan ki fari ne kai idan ki ya burge ni ko gashin ki baki ne kai ki nan yayi kyau ko a'a ki na da kyau kai kafafuwan na ki sun min kyau alama na sha biyu zai dinga ki duk inda kika je kowane hali kike ciki yana son ya san me kike yi yanzu ina zaki a daga ina kike kin yi kaza kuwa baki kaza ba yana so ya dinga sanin halin da kike ciki alama na biyar zai dinga satan kallon in kika kama shi sai ya kau da kai e, alama na sha biyar zai dinga yawan kallon zai dinga satan kallon idan kika kama shi sai ya kau da kai alama na sha shida zai dinga yi miki rabin murmushi rabin murmushi yana nufin za ki ga kamar yana son ya yi murmushi kamar kuma a'a ba murmushin yake so ya yi ba magana yake so ya yi ki rasa wanne ne a ciki shine alama na goma sha shida alama na sha bakwai zai dinga tuntuɓe idan yana magana da ke ko yayin yi miki magana ko kuma ki ga yana wani girgiza kamar kosasshen zaki duk wannan alamomi ne da mace za ta gane namiji yana santa na ce yana girgiza kamar kosasshen zaki za ki gani ko dai ya yi tuntuɓe in zai miki magana ko idan kina wuri ya yi tuntuɓe saboda hankalin shi yana kanki baya ganin abin da ke gaban shi ko ya dinga wani girgiza haka zaki ga necessary girgiza ne ko miƙa ne ko menene duk alamomi ne da mace za ta iya gane namiji yana santa alama na sha takwas zai dinga gaya miki komai da ya shafi rayuwarsa mai daɗi ne mara daɗi ne ya dinga neman shawaranki yana gaya miki abubuwan da suke faruwa da shi ba wai da sigan hira ba a'a yana son ya dinga gaya miki ko me yake faruwa a cikin rayuwar shi alama ta sha tara shine zai dinga kawo miki ziyara zai dinga kawo miki ziyara ko da yaushe shi yana son yana kusa da ke ko yana son ya kawo miki ziyara sai dai kuma idan maybe dan makaranta ne ko makarantar ku daya ajin ku daya in ya kasance wurin zaman wurin zaman shi yana kusa da ke to a lokacin ne to a lokacin ne za ki ga yawan ziyaran kila ba zai mai da hankali ba tunda ya san akwai waɗannan awannin da yake yi da ke a makaranta bai so ya takura alama ta 20 wanda ita ce ta ƙarshe zai dinga yawan razana ki yi miki wasannin da zaki razana ko ma ya dinga razana ki kai tsaye don ki ji tsoro ko ki firgita ko wani abu irin zazzaro ido din nan to abin yana burge shi wannan shine alamomi guda ashirin wanda mace za ta iya gane namiji yana santa da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon namu ku danna mana subscribe ku danna mana subscribe ku danna ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu a duk lokacin da muka ɗora. sunana fatima jibrin ina cewa mu tara a wani bidiyon